الحمد لله الحمد لله القائل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أحمده سبحانه وأشكره القائل والله عنده حسن الثواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى وسلم عليه الله اتقوا الله تعالى يا عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن من اتقى الله وقاه ومن صار على نهجه نجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أحبتي في الله كنتم بالأمس القريب تتلقون التهاني ويبارك بعضكم بعضا بحلول رمضان شهر الصيام والقيام والإحسان والقرآن ذاك الموسم الفريد عزيز الساعات كثير البركات والخيرات الذي أكرمكم الله به وها أنتم اليوم على مشارف وداعه وستتلقون التعازي على فراقك أيام قلائل وينقضي شهر رمضان ويولينا ظهره والدعاء فيا ليت شعري أيأتي علينا رمضان آخر فيدرك بعضنا على ظهر الأرض أم في باطنها ويا ليت شعري من الفائز المقبول منا فنهنئه ومن الخاسر المطرود فنعزيه ينقضي رمضان بما فيه من طاعة وبهجة وفرحة ولذة القرب من الله جل وعلا ينقضي رمضان انقضاء كلمح البصر أو هو أقرب عباد الله أيام رمضان تتقلص ولياليه الشريفة المباركة تنقضي وهي شاهدة بما عملتم وحافظة لما أودعتم يناديكم ربكم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أخرجه مسلم عباد الله هذا شهركم وهذه نهايته فماذا بعد التمام إلا النقصان فهلا تأملتم الأجل ومسيره وهلا تبينتم خداع الأمل ومرورة إخوتي في الله إن كان في النفس زاجر وإن كان في القلب واعظ فقد بقيت من أيام رمضان بقية إنها بقية أيما بقية إنها يومين أو ثلاثة إنها يومين أو ثلاثة فيا عبد الله ويا أمة الله يا عبد الله لا تفوت نفسك هذه الفرصة الغالية ولا تحرم نفسك من هذه النفحات الباقية فإنك لا تدري قد تكون تلك الليلة التي كنت تحلم بها وتسعى وراءها وتجد في طلابها لم تحن بعد تلك الليلة التي أكرمكم الله بها إنها ليلة واحدة تقومها لله تكون خيرا لك من عمرك كله يقول ربنا ليلة القدر خير من ألف شهر أي خير لك من ثلاثة وثمانين عاما وربع العام ومن الجدير بالذكر هنا أنه لا يلزمك معرفة ليلة القدر بعينها فمن قام ليالي العشر كلها فهو بالتأكيد قد قام ليلة القدر والذي يقول عنه رسول صلوات ربي وسلامه عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ويحصل أجر القيام لمن قام مع الإمام حتى ينصرف لحديث وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا أمة الإسلام ينقضي رمضان لا محالة ينقضي رمضان لا محالة ولكن كرم الله باق ولكن كرم الله باق ولكن كرم الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله عز وجل يشكر القليل من العمل بمضاعفة الثواب أضعافا كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكتاب الله مبارك من دنا منه ارتفع والكلمة الطيبة صدقة ومن كفل يتيما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الله إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالمسلم يجمع بين الإخلاص والاتباع ويكثر من الأعمال الصالحة في جميع الأزمان والأوقات أيها الإخوة شرع الله لنا في ختام هذا الشهر عبادات جليلات تكمل النقص وتصد الثغر وتجبر الكسر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث ومن أعظم ومن أعظم تلك العبادات يا رعاكم الله زكاة الفطر ساع من طعام ساع من طعام والصاع أربعة أمداد كالرز والقمح والتمر وغيره مما يقتاته الناس وكلما كان الصنف أطيب وأنفع كان ذلك أفضل وأعظم أجرا فرض الله هذه الصدقة على جميع المسلمين على الذكر والأنثى والكبير والصغير, والصغير والحر والعبد ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ويستمر وقتها إلى صلاة العيد ولا تجزئ بعدها إلا لعذر شرعي ومما شرع لنا يا عباد الله التكبير من غروب الشمس التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ويشهر بذلك في المساجد والأسواق والبيوت وشرع لنا أيضا صلاة العيد التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء لكن لتبتعد النساء عن التطيب وإبداء الزينة فإنهن نهين عن ذلك ومن السنة الأكل قبل الخروج إلى مصلى العيد إخوة الإسلام تقبل الله طاعتكم وثبت قلوبكم على دينه وجعلكم من المسارعين إلى الخيرات في كل زمان ومكان وأعاد الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية رمضان باليمن والبركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمون في صحة وعافية وسعة رزق إنه ولي ذلك والقادر عليه أقبلوا إلى ربكم في هذه الساعة وجددوا علاقتكم معه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يقول الكراري تثبت قال مدوكة سركي wanda yake faɗa a hadisi qudsi yake cewa dukkanin aikin da dukkanin aikin da dan adam zai yi nasa ne in da azumi azumi mallaki na ne kuma ni na san me zan sakanta masa a kai ina ƙara masa yabo na musamman da godiya da jinjina wanda shi ne yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki lalle a wurinsa akwai sakamako mafi kyau ina shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bayan bawansa ne wanda yake cewa lalle azumi garkuwa ne ‘yan uwana ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, a cikin maganganunku da ayyukanku, sai ku gama lafiya, sai ku kasance a kusa da Allah maɗaukakin sarki a duniya da lahira. Allah ta'ala shi ne abin yabo, shi ne wanda ya cancanta a daɗe masa godiya da kirari, saboda ni'imar da ya mana ta imani. Gare shi kaɗai ya cancanta a ƙara miƙa godiya, saboda ni'imar da ya mana ta musulunci. gare shi kadai ya kamata a ƙara miƙa godiya saboda ni'imar da ya mana ta saukar da alƙur'ani babu shakka shi ne wanda ya fi kowa cancanta da yabo da kirari har izuwa ya yadda kuma yabo da kirari su ƙara tabbata a gare shi bayan ya yadda babu shakka ba za ka iya kammala yabo da wasawa ga Allah maɗaukacin sarki ba akan abubuwan da ya yi wa bayi na ni'imomi ba za ka iya cewa komai ba sama da yadda Allah ta'ala ya yabi kansa ya ‘yan uwana musulmi kusan ka ce kamar jiya-jiyan nan ne muke yi wa junanmu murna muke marhabin dalale muna murnar zuwan bako a gare mu watan ramadan watan azumi da tsayuwar dare Wajen kyautatawa da alƙur'ani madaukakin da alƙur'ani mai girma wannan lokaci wanda yake banta lokaci na musamman wanda sa'o'insa da lokutansa suke da matuƙar tsada suka tattara dukkanin alfarma da matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki suka tattara dukkanin alkhairi wannan lokacin da Allah ta'ala ya girmama mu da shi to gashi yanzu kuma nan da wasu ɗan lokaci lokuta kaɗan muna gabda da yin bankwana da shi ba da jimawa ba zai tafi ya banmu sai kuma mai yawan rai sai kuma wanda Allah ta'ala ya yi masa jinkirin numfashi kwanukan da suka rage na watan ramadana 'yan kalilan ne zai ƙare zai juya ya bamu baya yana mai yi mana ban kwana, kuma ba mu da tabbas shekara mai zuwa idan ramadana ya dawo a cikinmu wa zai samu a ban ƙasa wa zai samu kuma an riga an rufe shi a ƙarƙashin turbaya ba mu da tabbas wane ne a cikinmu wanda ya rabauta Allah ta'ala ya karɓi aikinsa sai mu taya shi murna wane ne kuma a cikin wanda ya yi asara aka kore shi daga rahmar Allah mu taya shi alhini ramadana zai ƙare da dukkanin abin da ya kunsa na yi wa Allah ta'ala da'a da karamci da farin ciki da kusaci ga Allah maɗaukakin sarki zai ƙare ba ka da yadda za ka yi ka dawo da shi darare masu alfarma a cikinsa sun kusa karewa amma fa mu sani waɗannan kwanuka da dararensu lallai za su kasance masu yi mana shaida ta alkhairi ko ta shari za su kiyaye dukkanin abin da muka gabatar na aiki na alkhairi ko na shari za a da mu a gaban Allah maɗaukacin sarki Allah da kansa zai ce ya ku bayina duk abin da kuka gani ayyukan ku ne da kuka aikata ni kuma na kiyaye muku su kuma na duka Thank you. Allah ne ya datar da shi wanda ya samu koma bayan alkhairi kai ya zargi kowa sai kansa domin dukkanin damammaki Allah ya riga ya ba da su ya turo manzo ya sauko da littafi ya ba bada damammaki na lokuta na alkhairi alimam imam ya rawaito wannan hadisin ‘yan uwa ga watanku, ya zo gab da ƙarewa, dama haka ne, duk abin da ya cika, ya kammala to kuma babu shakka sai ya ba da baya sai ya kauce to amma wannan akwai babban darasi a ciki akwai abin lura a ciki shine haka ajalina da ajalinka da ajalinmu baki ɗaya zai kasance da can babu mu muka fara muna tafiya mataki bayan mataki za a zo lokacin da za mu kammala wa'adinmu na zama a wannan duniya za a zo lokacin da kuma babu mu a cikin irin wannan tafiya karewa gaggawar karewa ta wannan lokuta masu alfarma ya kamata ni da kai mu lura mu ga irin yadda burace-burace da zan yi zan yi take yaudarar ɗan adam har sai ta ƙarar da lokacinsa sannan ya zo yana da na sani za mu yi ɗau izina da irin yadda rudi da shagala suke kasancewa na dama a ƙarshen lamari ga wanda bai tsaya ya moru lokacinsa ba ya ‘yan uwana musulmi in dai har a cikin zukatanmu akwai ragowar akwai ragowar tsoron Allah da ƙoƙarin haɗuwa da shi lami lafiya da wata wa'azantuwa to babu shakka akwai ɗan sauran lokaci wanda ba shi da yawa a lissafi a zahiri amma baka san irin dacen da Allah ta'ala zai maka ba a cikinsa ‘yan kwanaki ne ko ɗaya ko biyu wanda ya yi saura ya kai ɗan uwa kada ka zartar da wannan lokaci da ya rage lokaci ne mai matuƙar tsada kada ka haramta wa kanka alkhairan da Allah ta'ala ya sanya a cikin wannan lokuta domin baka da tabbas tana iya yi wa wannan daren da kake ta mafarkin ka dace da shi wannan daren da kake ta ƙoƙari ka ga Allah ta'ala ya karɓi ayyukanka na ibada a cikinsa tana iya yi wa har yanzu ba a saba a yi shi ba tana iya wa ya yi saura a cikin ragowar kwanakin da za su zo kuma dare ne tilo guda ɗaya wanda idan ka riske shi to ya fi dukkanin rayuwar da za ka yi a duniya alkhairi Allah maɗaukacin sarki yana cewa daren lailatul qadr ya fi wata dubu alkhairi ai da a ce Allah zai raya ka shekara tamanin da uku da ‘yan kai to alkhairin da za ka samu na wannan daren ba zai kai wancan shekarun da za ka yi ba yana da kyau mu ambata a nan cewa ba sharaɗi ba ne dole sai ka gane wannan lailatul qadri ne ba sharadi bane ba a kallafa maka ba sai ka gane yau shine lailatul qadr ko shekaran jiya da na tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ya nusar da mu shine duk wanda ya raya wayannan darare guda goma da ibada da da'a da sallah da jinsin ayyukan da Allah ta'ala yake so to babu shakka wannan ya dace da lailatul qadr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya tsaya ya tsayuwar dare a lailatul qadr saboda imani da neman lada Allah ta'ala zai gafarta mai duk abin da ya gabata na laifinsa dare guda ɗaya amma a ya sai maka dukkanin kurakuranka na baya mamakin girmaman wannan dare sannan kuma mutum yana samun cikakken ladan tsayuwar dare in ya kasance ya yi sallah tare da liman har limamin sai ya sallame domin hadisin abu zar da yake cewa a wani dare na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah har sai da rabin dare ya ƙare sai muka ce ya ma'aikin Allah ka kammala mana mana ka cika mana ragowar daranmu da na fifiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai duk wanda ya yi sallah a bayan liman har liman ya sallame yana tare da shi yana bin sa to Allah zai rubuta mai ladan wanda ya kwana yana yin sallah al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan ya ƴan uwana musulmi ko ba ma so ko muna so lallai ramadana zai kare amma karamcin Allah ta'ala da bai wanda yake wa bayinsa wannan wanzazzu ne ba sa karewa har abada Allah ta'ala zai ci gaba da yin karamci da baiwa da gafara da yaɗa rahmarsa da ba da dukkanin alkhairansa har ya naɗe ƙasarsa ga bayinsa da suka yi ƙoƙari suka cancanci wannan. Allah ta'ala yana cewa abin da ke hannunku shi ne yake ƙarewa, amma abin da ke wurin Allah ta'ala wanzacce ne baya taɓa ƙarewa. Allah ta'ala yana yaba maka idan kai aiki ɗan ƙanƙani, aikin da ya cika sharaɗi sai ya ninninka maka lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya haɗu da Allah ta'ala baya yin babbar shirka baya haɗa shi da wani wurin bauta to sakamakonsa gidan aljanna ne duk wanda ya kasance yana zuwa masallaci ko yana tafiya masallaci don yayi sallah to Allah zai tanadan mai gida a cikin aljanna duk sanda ya je masallacin ko ya dawo duk wanda yake yin sallah ta farilla a cikin jam'i to Allah yana ba shi lada guda ashirin da bakwai duk wanda yake yin sallar isha a cikin jama'a to Allah yana ba shi ladan tamkar wanda ya kai rabin dare yana yin qiyamul layl duk wanda yake yin sallar asuba a cikin jama'a to Allah yana ba shi ladan wanda ya kwana yana yin sallah rakawai guda biyu da ake yi kafin a sallar asuba sun fi duniya alkhairi da abin da yake cikinta littafin Allah maɗaukakin sarki yana da matuƙar albarka duk wanda ya kusance shi ta dukkanin hanyoyin da Allah ta'ala ya shar'anta a kusanci littafinsa da su to wannan zai samu ɗaukaka a duniya da lahira daddaɗa kyakkyawan magana ana ba da ladan sadaka a kanta duk wanda ya raini maraya zai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya nuna min wani mutum yana kai kawo a cikin gidan aljanna sanadiyar shigansa gidan aljanna wani reshen bishiya ne akan hanya da yake uzura wa mutane ya kau shi sai Allah ya yaba masa ya bashi wannan daraja akwai kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗi masu matuƙar nauyi a mizani a wurin Allah Allah ta'ala kuma yana matuƙar son su shine ka ce Subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim lallai musulmi ko da yaushe yana haɗawa tsakanin yin aiki tsakaninsa da Allah kuma baya mancewa da yayi wannan aikin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma musulmi ko da yaushe yana yawaita ayyukan alkhairi a kowane irin lokaci a kowane irin wata a kowane irin zamani ‘yan uwana musulmi Allah ta'ala ya shar'anta mana ibadu masu girma a yayin da muka zo ƙarshen wannan watan waɗannan ibadun suna kammala mana tawayar da muka samu wurin ibadanmu suna toshe gurabe ko gibin da aka samu a wurin wannan bauta suna kuma cike mana dukkanin tawayar da aka samu waɗannan ibadu suna tsarkake waɗanda suka yi azumi daga dukkanin wasu yasassun abubuwa ko wasu abubuwa na batsa daga cikin manya-manyan wannan ibadu akwai zakar zakatul fitr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bada sa'i na abincin da mutanen gari suke ci sa'i ɗaya kuma shine muddun nabi guda hudu ana bayarwa ne daga abincin da mutanen gari suke ci kamar shinkafa da alkama kamar masara da dawa kamar dabino kamar abin da ya kama da haka duk sa'ad da abin da za ka bayar ya zamto abu ne mai daɗi mai kyau mai faranta rai to babu shakka ladanka sai ya fi cika a wurin Allah ta'ala jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba a fitar da kuɗi a bayar domin wannan shine nassin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma akwai kuɗi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai shiryar da al'ummarsa su ba da shi ba sai yake su ba da abinci Allah ta'ala ya shar'anta wannan zakka akan kowane musulmi babba ne ko yaro mace ce ko namiji ɗa ne ko bawa ya halatta a fitar da wannan zakka gabanin ranar idi da kwana biyu kuma lokacinta yana zarcewa har zuwa lokacin da za a tafi idi amma duk wanda ya bari aka sako daga sallah bai fitar ba to wannan zakat tasa ba za ta isa masa ba sai dai idan yana da wani uzuri karbabbe a wurin Allah Allah ta'ala ya shar'anta mana yin kabarbaru da zarar an ga wata da zarar rana ta faɗi wadda washe gari za mu tashi da sallah Allah ta'ala ya shar'anta mana mai ta cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd ko kuma wata siga da ta zo daga manzon Allah sallallahu Allah ta'ala ya shar'anta mana mu bayyana wannan kabarbaru a cikin masallatanmu da gidajenmu da kasuwanninmu Allah ta'ala ya shar'anta mana ni sallar idi manzon Allah sallallahu ya yi umarni da wannan sallar ya umarci maza da mata sai dai lallai mataye yayin fita zuwa ga sallar idi dole ne su kiyaye hukunce-hukuncen shari'a a kansu kada su sanya turare kuma kada su bayyana adansu yana daga cikin sunna mutum ya ci abinci kafin ya fita zuwa wurin idi ya ‘yan uwana musulmi Allah ta'ala ya karba mana da'armu da muke bisa ga ƙarancinta Allah ta'ala ya tabbatar da zukatanmu a kan addininsa. Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke gaggawa zuwa ga dukkanin wani alkhairi a kowane lokaci da zamani. Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu, ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkanin al'ummar musulmi. Allah ta'ala ya ba da kariya ta musamman ga wannan addini namu. Allah ta'ala ya taimaki al'ummar musulmi a duk inda suke. Allah ya ɗaukaka su dukkanin ɗaukakawa Allah ta'ala ya ba da taimako na musamman ga ‘yan uwanmu Falastinawa Allah ta'ala ya tseratar da su daga dukkanin sharrin da Yahudawa suke sanya su a ciki Allah ta'ala ya sa mu koma mu aiki da addininmu kamar yadda yake so Allah ta'ala ya karɓa mana dukkanin ibadunmu Allah ta'ala ya maimaita mana azumin watan Ramadan muna cikin ƙoshin lafiya da yalwar da zaman lafiya ya Allah ka ba mu kwanciyar lafiya da zama lafiya a cikin ƙasashenmu Allah ta'ala duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka mu'amalance shi da abin da ya dace da shi Allah ta'ala ka fi ƙarfin abin da ya fi ƙarfin Allah ka iya mana muna da rauni ba za mu iya ba Allah ta'ala ka taimake mu ka karbe mu kai mana albarka a cikin rayuwar mu baki daya Allah ta'ala kai mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ta'ala ka yadda da mu ya Allah ta'ala ka yadda da mu Allah ta'ala ka yadda da mu ku yi salati ga annabin rahma biyayyen tsira Allah ta'ala ya muku umarni da yin haka a cikin littafin. inda yake cewa hakika Allah ta'ala da mala'iku suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله